بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da ashirin da hudu ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha bakwai ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na sha biyar daga cikin jeren je karatuttukan littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafar ash-shaykh al-allamah al-muhaddis abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alayhi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna karatu har yanzu dangane da sharhin dogon hadisin sahabiya ummu sulaimin Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda a inda muka ji lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nufi abu talha da alheri suka haɗu ya nemi ya aure ta ta nuna ba zai yi aure tsakanin shi da ita ba don ita musulma ce shi kuma kafiri ne daga ƙarshe ya yanke shawara ya karɓi addinin musulunci ita kuwa ta cika mishi alkawarin da ta na cewa za ta aure shi ba tare da ambaton wani sadaki na dukiya ba hasalin musuluncin shine ainihin sadakinta Allahu akbar Allah ya albarkaci wannan mata da hikima a inda Allah madaukakin sarki ya karba mata aka ainihin wato wannan aure kuma cikin albarka aka samu rabo wannan ɗaya da su daga baya ta san hikimomi da ta waɗanda har ta kwantar da mijin hankali ya sake kwanciya da ita aka ainihin sake samun rabo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi alkawarin duk lokacin da ainihin wato ta haihu a zo da wannan yaro na fata an gani anas shi ne wanda ainihin ke waye wannan hadisi ya ce lokacin da ainihin ta haihu sai aka ɗauki yaro aka ce ya jira ya yi gadin shi har gari ya waye da haka za mu taso daga wannan gaba a inda ta ce wa qalat libniha anas ya anas la yat'amu shay'an hatta taghdiya bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace wa danta anas ka yi jiran yaron nan kar ya ɗanɗani wani abu har sai gari ya waye ka kai shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ba'athat ma'ahu bi tamaratin da ta tashi aikawa sai ta hada da dabinai haka wannan yana faɗakar da mu a duk lokacin da za ki aika da ɗanki a kan wurin malami ka za a yi mishi hudu ba ko za ka aika da ɗanka ka tattali dabino wanda ainihin za ka hada tattare da shi ba ana cewa lallai ne sai kaya haka ba amma abin da ake nuna maka a nan shine muhimmancin da zara an isa ba sai shi malami ya tafi yana neman dabinon ba domin kai kake shirin haihuwa ta zo shi malami a shirin hudu ba yake ba koyaushe ka zo ka same shi a shirye yake dama kenan wannan yana nuna idan matarka tana da ciki babu laifi ka tattali dabino sai ka adana shi ka dubi dabino mai laushi mai zaƙi mai kyau ba don kuma ba saboda so ake ya narke a cikin bakin yaro kamar yadda za ka ji in ka nemi dabino wanda yake busasshe ƙau ruwa ko da ya ainihin taunu an zuba shi a bakin yaro zai zama yana da ƙarfi ƙarfin da shi kuma yaro ne jariri yanzu aka haife shi zai mishi nauyin hadidiya qala ana sai ce fa bata yabki yaro ya kwana yana kuka wa bittu majnihan alaihi ni kuma na kwana ina tsaye akan shi ma'ana ina gadin wannan yaro ina lura da shi ukali'uhu ina kula da shi hatta asbahat har sai da gari ya waye فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه بردا نتفي بصافي نفع من الله ينا صاعد ميافي وهو يسم إبلا أو غنما يني وعينه واتو راقما كوكما قنانا بساشي يني مسا ألاموني kamar yadda muka bayyana je irin wannan ainihin wato wasu wato ana yin waɗannan alamomi ne imma da fenti imma ta hanyar karta gashin jikinsu sai dai kuma karkartawar ta kai zuwa ga fatarsu wadda alama za ta bayyana cewa wannan alamar kaza ce qadimat alaihi raƙuma ne da suka iso gare shi ko kuma ainihin wato ƙananan bisashe dabbobi ƙanana waɗanda ainihin aka iso da su na zakka ko kuma na sadaka ko makamantan haka falamma nazara ilaihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dubi ainihin anas ko kuma ya dubi yaron wannan magana ita ta fi dace a fassara qala li anas sai ya ce wa anas a waladat bintu milhan yar milhan ta haihu ne wannan na daga cikin ɗabi'un larabawa in ma a danganta ka ga ɗanka a ce baban wani in ma a danganta ka ga mahaifinka a ce ɗan wani yana daga cikin girmamawa ta larabawa in har ya kai balarabe ya kira ka da sunanka gatsau to gaskiya saboda Allah akwai alamar rashin mutunta ka da yaso yayi ina fata an gane yasa ba shi cikin ainihin al'adun su ko da ɗaliban ilimi kiran malaman su da sunayen su ko da ainihin wato sun kira su da suna na darajar malami a gaban malami misali ka ce ya sheikh fulan ba sa yin haka ina fata an gane sai dai a kiraye shi da alkunya shi a ce aba abdullah baban abdullahi ko kuma sheikh na malaminmu amma dai ba dai ka ce ala gafata malam wani wannan ba shi cikin al'adunsu hasali balarabe bai cika amfani da suna ba ɗungurungun ya fi amfani da ainihin alkunya ina fata an gani qala na'am ana sai ce i ta haihu ne fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ruwaidak ɗan saurara ifrin lak in gama abin da nake don in zo in saurare ka qala fa alqa ma fi yadihi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya kammala abin da yake sai ya jefar da waɗannan kayan aiki da yake yin alamomin da su fatanawala sabiya sai ya karbi yaron a jiya muka fara bayani dangane da cewa wannan hadisin da wannan gabar na daga cikin abubuwan da ke nusar da mu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mubasharantar ayyuka da ake yi na addini wannan ita ce cikakkiyar daraja kuma wannan shine kasantuwar shi na cikakken abin koyi don haka malamai da limamai in aka ce ana wani aiki na musulunci a ganka kana mubasharanta yo ba wannan ba a cikin gidan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba nadewa yake yi akan gado ko kuma a wata kwana ba aiki yake yi wurjanjan as-sayyida Aisha take cewa yana wanke kayan shi na sawa sallallahu alaihi wa sallama idan tufafin shi ya yage yana dinkewa sallallahu alaihi wa alihi sallama yana wa matan shi shara a cikin gida yana musu aikace aikace Aisha ta ce amma da zarar an kira sallah shi kenan ko ne yake yi kuma sai bari sai ya fita sallallahu alaihi wa alihi sallama ka duba yadda ya baiwa jikin shi haƙƙi na mutuntaka da kuma na halittar ɗan adam domin jikin ɗan adam na daga cikin abin da ke taimaka mishi wajen haɓaka da zama lafiya shine kada ɗan adam ya zauna takab ya zama yana yin wasu abubuwa waɗanda za su zama na kazar-kazar sannan kuma ka duba yadda yake baiwa gidan shi da iyalan shi haƙƙi yadda yake tarayya da su a wajen ayyukan cikin gida sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sannan ka duba yadda baya wasa da al'amarin da ya shafi haƙƙin Allah ta ce da zarar an kira sallah kuma sai bar duk abin da yake sai ya ainihin tafi tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah wannan irin gini da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na daga abin da ya cancantar da shi ya zama babban abin koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera wanda dukke fatan ya sadu da Allah salin alim ya isa kiyama lafiya lau kuma da gaske ambatan Allah ike yi to manzon Allah ya zama mishi shine abin koyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama saboda haka jama'a kun ji don haka malamai ustazai limamai da waɗanda ake ganin ku ne manya kar ku koma gefe guda ana yin ayyuka sai a tafi makabarta sai ka ga cewa malamai sun koma gefe guda cikin wata inuwa sun yi zaman su an bar 'yan gari da sauran jama'a da wasu ma za ka ga area boys ne an bar su ma'ana wasu ma gama gari ne ko marasa aikin yi ba su san harka ilimi ba madadin malami ya wuce gaba a gan shi ya ɗaga diga yana haƙa kabari a ga malami ya shiga cikin kabari yana nuna musu ya ake haƙa kaza ya ake kaza yana yana ce musu kudubiyar da ake yi a ga cewa an zo saka mamaci a kabari malami ya wuce gaba an zo kwaba ƙasa ya wuce gaba ka gaya min wane ne zai zama da kasala a jikin shi to shi yasa idan dai har transformation da transition ma'ana in dai gyara da muke cewa za a yi da kuma sauyi daga irin waccan lalatacciyar malanta da ta faru a Najeriya zuwa ga malantar da ta dace to ustazai daga kanku za a fara duk wani sanda da kake da wani baya baya game da addinin musulunci ko ayyukan addinin musulunci saboda wai kana ganin kana da wasu ɗalibai waɗanda ai su ne suke yi ka daina yin wannan abu kawai ka zage kawai ka yi aiki har usaimin ya mutu kun san cewa yana tuka mota har abin da nasiru dinar albani har ya rasu kun san cewa yana tuka mota ko kun fahimta gama manyan malaman duniya ne waɗannan waɗanda a zamanin nan duk duniya ta ji labarinsu tsakanin masoya da makiya amma usaimin zai taso mota tun daga riyadh kamar ka ce tun daga maiduguri har ya bire lagos a ɗaliban shi sai ce ku bari na gaji zan ba ba komai ga direba amma sai ce a yi zaman ka ce lafiya ta kalau haka Nasiruddin Al-Albani yakan taka mota 170 180 har wani ɗalibi ya ce mishi ala gafata malam bin ba ya ce in ka taka mota fiye da 120 na kai hadari fato wannan haƙi na kanka ya ce rabu da shi fatawan makaho ce dan baya gani ne ce fatawan makaho ce dan baya gani ne to to amma yanzu da malami ya zauna shakab yana ta huci wai direba ya ki zuwa ta da ka tuka a baka direba ya ji labarin ka wuce fatasko na fata an gane saboda haka dole ne ya zama kawai akwai kazar-kazar a jikinka akuya ce aka zo za a yanka wannan ya ce shi zai kaza wannan ya ce shi zai kaza wannan ya ce shi zai kaza manzo Allah ya ce to ni kuma ni zan yi ice sallallahu alaihi wa sallam wannan ya ce shi zai yanka wannan ya ce shi zai fede wannan ya ce shi zai gyara nama manzo Allah ya ce to ni kuma bari in je in yi ice da za a zo a gasa nama to in manzo Allah zai yi ice kuma waye ya rage kai waye laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun manzon Allah komai nashi is the best shine yafi dacewa shine abin koyi kuma nashi shine mai burgewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya taimake mu malamai suka ce fa tashabbahu bihim in lam takunu mislahum haka da in ma ba za ka iya kaiwa keke da keke ba kai kokari kai kwaikwayon irin waɗannan bayin Allah ulaika ulaika allazina hada Allah yace fa bihudahu muqtadi waɗannan su ne shiryayyu a wurin Allah dan haka da shiryarsu ake kwaikwayo فتناول الصبي وقال من ذا الله يكرب يارن يتي أمعه شيء an zo da yaron da wani abu don kaga an same shi a wurin aiki yanzu da matan nan ba ta zo da dabino ba ba zo da dabino ba da sai kuma a ce a tafi neman dabino ko kaga hikima kenan shi yasa wannan mata malaman tarihi in suka zo siffanta ta sai ka ji suna cewa tana daga cikin mata masu kaifin hankali matar tana da idraki tana iya hasaso abu ta risko shi mace ce mai kaifin hankali kuma wannan mata tana daga cikin matan da muke kiran ahlus sunna ku raya sunayenta a cikin ƴaƴayenku ya zama cikin ƴaƴayenku ana samun rumaisa ana samun ummu sulaimin a raya ga kuma sunan kai baka isa duk bokon ka baka isa kace sunan ma is not sweet the name is sweet ka san dan boko sai ce no that's an ugly name wai sunan mummuna ne ƙarya kake dan boko sunan sahabba ya fi na kowa bayan annabawa na fata an gane rumaisa the fantastic rumaisa ummu sulaimin look at how sweet it is na fata an gane suna ne mai kyau sunan uwar aljanna ne ma fa eh manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna min rumaisa baitun fil janna manzo Allah yace tana da gida a aljanna duk zamanin nan kai akwai wanda manzo Allah ya ba shi irin wannan sai da certification din babu testimony daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka rumaisa ummu sulaimin Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda qalu na'am yaran da suka zo da da anas da sauran yara dan ka san irin wannan yara an yi haihuwa su kan ai munna suke yi eh shine mawaƙi ke cewa wala batka ummuka ya ibn adama bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura fa'dan li nafsika an takuna idha bakaw fi yawmi mautika dhahikan masrura yace lokacin da aka haife ka dan adam ka zo kana kuka su kuma suna ta murna yaran gida da an yi haihuwa ko da mai jego tana can tana nishi fa su dai almuhimmi sabon yaro ya zo to su kuma suna can suna celebrating suna can suna murna ina fata an gane sai mawaki ya ce to ka ran da ka zo duniya kenan kana kuka suna murna ya ce to ka yi aikin alheri yadda ranar mutuwarka suna kuka kai kuma kana murna to abu ya yi maka kyau kenan amma suna kukan za ka mutu ko ka mutu kai kuma kana kukan rabuwa da duniya to al'amari ya ɓaci ko suna murnar za ka tafi su huta kai kuma kana kukan inda za ka je ka haɗu da shi to ka kaɗe Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض التمر سيدنا الله يكرئي daga cikin dabina fama bagahunna ya tauna ثم جمع بذاقه sa'annan sai ya tattara yawun shi tare da wannan gugguɗi na dabino thumma fagharafahu sai ya rinka dirmusa shi mushi a baki shine ma'anar faghara yana ainihin saka mushi yana dan tura mushi shi a baki haka wa aujarahu iyahu ya rinka tunkuɗa mushi wannan ainihin wato dabino saboda in ka sa mushi kai a bakin ka dosana mushi ba bai san abinci ba bai san me kake nufi ba sai ka rinka kana dan tura mishi shi haka a hankali faja'ala yuhanniku sabiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka ciyar da wannan yaro da dino har zuwa hankan shi wato yana tura mishi haccan cikin bakin shi asalin tahnik din mu da Hausa shine yake cewa hudu ba ko a ce hutsu ba duka dai wannan fassara ce ta Bahaushe ma'ana shine a sanya wa yaro dabino a baki bayan an haife shi a yi mishi addu'o'i kuma na alheri waje ala sabiyu ya talammabu shi kuma wannan yaro sai ya rinka haɗiya ya musu ba'da halawati tamr yana tsotsan wannan zaki na dabino wa riqi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawun da yafi yawun kowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yo majinar manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zama wa sahabbai vasilin suna shafawa a jika majina ma balle yawu yo fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama wa sahabiya barira ta ya zama mata soko drink ma'ana barira ce manzo Allah ya fitsari a wata wani koko da daddare yace ta je ta dauke ta fito ta zo ta zubar da ta je sai ta tsuguna ta shanya abinta sai ta fito da koko ta aje manzo Allah yace fitsarin fa tace ai na shanye yace ki je aljanna ta tabbata wuta ba za ta ci ki ba ta sha fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane komi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alheri in kanka ya buga to ka zargi imaninka yawwa muka mun yi imani tuni mun yi nisa an buga mana visa a fasfo saboda haka ainihin yaro yana haɗiɗiyar dabino da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi a ƙasa daidai nan da ya ce ainihin to ashe ba mu ƙara samu فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم gashi yake kadal aslu wa la'alla harfa ala muqhamun min ba'd nusa yace yadda kaga na rubuta din nan haka ike fa kana awwala man fataha am'a dhalika sabi ala ala riqi rasulillahi sallallahu to sai ce wannan alaɗin yana ganin kamar ba ta zauna daidai a larabcin hadisin ba da kamata ya zama fakana awwala man fataha am'a a zalika sabi riqu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta jama'a tare da bana shakka kwarewar malamin da larabci amma ni kuma bana ainihin ganin ko kaɗan akwai matsalar kasantuwar wannan alaɗin domin ta iya yiwa ta zama daidai da lugar wasu daga cikin larabawa ina fata an gane saboda daga cikin larabawa akwai waɗanda sukan ƙara wasu haruffa ko kuma wasu kalmomi a lokacin magana wadda yake ko dai mahazufiya ce ko asali a sauran larabcin larabawa babu musamman larabawa waɗanda suke ainihin wato da muka yi magana almusta'alba ina fata an gane misali kharajtu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharajtu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ji'tu ana wa muhammad fito da damirin fasli na zo ni da wani je kaka ji mutanen bauchi tun daga ningi kasar bauchi galibinsu ire-iren wannan hausa suke yi sai ka ji mutumin bauchi ya ce maka ka zo ka ka zo ka sai ce na zo ni to kai sai ka ji cewa ba hausa ba ce amma hausa ce karɓaɓɓiya sai dai ba ta daidai da lahajar garinku ba ce kawai ko kun fahimta jama'a a nan yana fito da damiri ne wanda yake ba lallai ya fito da shi ba amma ja'iz ka zo ka ba wai ka zo kai ba ka zo ka sai ce na zo ni daidai ne ina fata an gane fara tun daga ningi kana wuce jihar jigawa ka fara haduwa har bangaren jihar jigawan akwai saboda kusanci amma bauchi za ka samu galibin hausar su haka suke suna fitar da damirai a hausar ina fata an gane haka caribbean idan yana turanci sai ce muhammad he has come Muhammad he has come. Muhammad ya zo. Madadin Muhammad has come. Sai ce Muhammad he has come. Muhammadu ya zo. Ina fata an gane. Ma'ana ja'a Muhammad. Ja'a Muhammad. Muhammad has come. Amma sai ce Muhammad he has come. Ina fata an gane. Irin wannan akwai shi ainihin a cikin Hausa. za ka samu danginmu nan kusa su ma ka tsina wani lokacin sai ka ji ya ƙara wata kalmar har shata yana ƙara wata kalma haka har so suna cewa wannan ba kuskure bane na ce ba kuskure bane hausar ka tsina ce yana cewa wayo ni Allah wayo Allah na kai ba Kano haka kake cewa wayo Allah na da ka tsina sai ce wayo ni Allah to kai sai kana ɗauka yana cewa wayo ni Allah ne a'a wayo wayo Allah na ce wayo ni Allah eh wai yan binni sun kaza kaza kaza Allah madaukakin sarki ya ce to jama'a kun dai ji wannan fa kana awwala man fataha am'a zalika sabi ala riki rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya zama farkon abin da ya fara buɗe uwar hanjin wannan yaro to ya buɗe ne a bisa yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqala manzon Allah yake unzuru ila hubbil ansari tamra manzon Allah yana da son raha amma baya yin ƙarya a cikin rahashi da annabi ya rinka sanya wannan yaro ainihin dabino a baki sai shi ne ruwaya ana suke cewa don haka farkon abin da ya fara buɗe uwar hanjin yaron nan shine yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yaro ya samu albarka ya haɗa kashi alhamdulillah to sai kuma manzo Allah yana cewa ku yadda ansarawa suke da son dabino ma'ana ansarawa mutanen Madina ku dubi yadda suke da son dabino ku dubi ana sa yaron nan dabino yana zuƙulƙula قال أنس يتي قلت يا رسول الله سمه sai na ce ya manzan Allah to sa mishi suna mana kaga yara ko yara su wato suna faɗin abin da suke ganin daidai ne kawai ba sa yin kara to sa mishi suna kuma to ya sunan shi qala fa masaha wajhahu wa sammahu abdullah anas yace sai manzo Allah ya shafi fuskar wannan yaro yace sunan shi Abdullahi Allahu akbar fama kana fil ansar shabun afdalu minhu a cikin duk samarin Madina kaf ba a samu saurayin da ya fi shi daraja ba qala mai riwaya yace fa kharaja minhu rajulun fa kharaja minhu rajulun haka zaka karanta ba raju ba rajulun jin karami din karkai mishi bamma in kai mishi bamma ya zama rajulun mutum to rajulun gwaraza mahaya waɗanda suka iya hawa doki gashi jam'u rajil wa huwa biddul faris wato abin nan akasin mahaya afwan akasin mahaya in aka ce mahayi shine wanda yake hawa doki ya tafi yaƙi to in kuma aka ce rajil wanda yake mai tafiya yaƙi a ƙafa wato sadaukantaka ta kai sadaukantaka har a ƙafa ma zai iya tafiya yaƙi to sai da aka samu ire-iren waɗannan gwaraza suka fito kasirin masu yawa daga jikin wannan ɗa wastashhada abdullahi bi farisa a ƙasar farisa ne shi abdullahi ya samu ainihin darajar shahada a can ya shahada bayan in ba ku manta ba mun ji cewa an samu jikoki da sauransu daga ciki waɗanda daga baya suka biyo baya sun haddace alkur'ani kamar yadda mai ruwa yake cewa yace sai da mawaga ƴaƴan wannan yaro guda tara dukkansu sun haddace alkur'ani ba su balaga ba tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah wannan na daga cikin albarka ta addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi yasa ake so idan har za a kai yaro zuwa ga wanda zai mishi hudu ba a kai shi ga wanda ake fatan yana da daraja ana mishi kallon alheri da kuma fatan alheri saboda mutanen alheri in sun yi addu'a ana sa ran Allah yana karɓanta da gaggawa ina fata an gani akhrajahu at-tayalisi al-imam abu dawud at-tayalisi shi ya fitar da wannan ainihin hadisi a lamba ta 2056 an gane wasiyaqu lahu kuma lafazin da malam ya kwararo a cikin wannan hadisi lafazin al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi ne wa min tariqihi al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar shi Abu Dawud al-Tayalisi a cikin mujalladi na hudu shafi na 65 zuwa 66 a cikin littafin Sunan al-Kubra wa Ibn Hibban da al-Imam Ibn Hibban a cikin lamba ta 725 galibi Nasiruddin Al-Albani yana amfani da mawaridul zam'an ne na Ibn Hibban sai an je gaba insha Allah ta'ala zan tsaya in yi mana bayani dangane da littafin Ibn Hibban menene ya faru kuma aka zo daga baya al'amari ya juya ya zama mawaridul zam'an da sauransu wa Ahmad da al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari da shida ɗari da biyar zuwa ɗari da shida da kuma shafi na ɗari da tamanin da ɗaya da shafi na ɗari da casa'in da shida da shafi na ɗari biyu da tamanin da bakwai da shafi na ɗari biyu da casa'in daidai nasiruddin al-albani ya yi amfani da nuska tsohuwa ne ta musnadul imam ahmad wadda take da dogon kari mai mujalladi shida wadda ke da ƙananan rubutu wanda ainihin su mustapha babu da isa halabi suka buga kusan shekara ɗari da ta gabata wannan littafin wannan bugun musnadul imam ahmad galibi yanzu ba a cika samun shi ba abin da yake faruwa yanzu saboda duk an zauna an yi ta haƙiƙin littafin an yi mishi lambobi amma a wancan lokaci haka yake yadda kake ganin sahihul bukhari ne mujalladi hudu dogon kari din nan kamar yadda shi ma bukhari kun ga daga baya an zauna an yi mishi lambobi to wannan musnadul imami ahmad mai mujalladi shi da shine albani yake amfani da shi kamar yadda nake faɗi Nasiruddin Al-Albani yana faɗan shafuka wani lokaci da lambobin hadisai da littattafan da suke da lambobin hadisai kama ainihin musnad al-Bayalisi da sauransu ta yiwu yanzu kai ka zo ka dubi naka musnad al-Imam Ahmad din ka duba shafin baka gani ba kar ka je ka ce ya faɗa ba a gani ba a'a abin da za ka yi sai ka nemi ina ne wannan hadisin yake domin naka bugun mai yiwa ya saba saboda yanzu ana rayuwa ne a zamani na kwamfuta da zamanin injinan printin da sauran abubuwa littattafan ana sake tarsi'in su wato ana sake shirin zuba su saɓanin yadda yake da ana typesetting ɗinsu ne da ainihin wato typewriter da sauransu ina fata an gane don haka babu wani hadisi da zaka ji ya ce a duba littafi kaza ya zama babu shi a littafin amma shafin ba lallai ba ne ya yi daidai da naka ina fata an gani Allah ya taimaka wa ziyadatu kullu halahu yace kuma dukkanin ƙare-ƙaren nan da ka gani in ka ji mun ce ziyadat mun yi bayani a baya a kwanaki har muka sa a allo ziyada ita ce lafuzan da kake gani an kewaye tsakanin ƙausi wanda yake mai kwana a yi mishi kwana a sama a yi kwana a ƙasa to duk abin da ka gani a tsakanin irin wannan kausin to shi yake kira ziyada wato ƙarin da aka samu a riwayoyin Ahmad ne dukansu warawahu bukhari malam yace haka bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na 132 zuwa 133 wa muslimun haka al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na shida shafi na 174 zuwa 175 muhtasiran ma'ana ya ruwaito shi muhtasaran ya ruwaito shi a takaice muqtasiran ala qissati wafati as-sabi sai dai ya takaitu akan ba da labarin rasuwar yaron ne ma'ana riwayar imamu muslim riwaya ce wadda take takaitacciya domin imam muslim ya takaita ne kadai wajen ruwaito labarin rasuwar yaron wara wannan sa'iyu al-imamun nasa'i ya ruwaito a cikin mujalladi na biyu shafi na 87 قسما من أوله ونينكي ندى فرقون حديث والزيادة الأولى له قارن فرقو دا أكسامو تنا أينهم الإمام النسائي قارن فرقو دا أكفار سامو أينهم أتكين وانا حديثي shine wanda in ka taho a cikin shafi na talatin da shida za ka ga inda yake cewa a inda take cewa fa in tuslim fa za ka mahari wala as'aluka zairahu ina fata an gane wannan shine wuri na farko da ainihin aka fara samun ƙari a cikin wannan riwaya wato waɗannan abubuwan ya kamata a ɗan tsaya kaɗan a yi bayaninsu abin da ake nufi da riwaya jama'a ita ce a samu wani sahabi sai ya ruwaito lafazin hadisi kaza to sai kuma a sake samun wani sahabin sai ya ruwaito wannan hadisin amma da wani lafazi kaza to sai a ce hadisi ɗaya ne amma riwayar jabir ta ce kaza riwayar aisha ta ce kaza amma ma'anar ɗaya ce wannan ya ce kufu wannan ya ce ɓera misali kaga duk ma'anarsu ɗaya ce amma kaga lafuzza sun saba to sai zama a cikin riwayar jabir almajiran jabir kuma sai zama su kuma a wani wurin suna da lafuzza guda biyu wannan sai ce farce misali wannan sai ce kumba kaga kusan ma'ana nan kuma ta so ce ɗaya tare da cewa farce da kumba ba abu ɗaya bane amma suna da alaka tun aka koma sai ka ji an ce a cikin riwayar jabir an samu ziyada kaza akan lafazi kaza a cikin riwaya abu huraira kuma an samu ziyada kaza don haka riwaya ita ce asali ziyada kuma abin da ya karu akan wannan riwayar da ake da ita ta asali ina fata an gani to sannan sai malam yake cewa wasadisa wasamina wal khamisa ashara wasadisata ashara lil bukhari ziyadoji na takwas wato ƙare-ƙaren lafuzza da aka samu na takwas da na sha biyar da na sha shida dukkansu a cikin sahihul bukhari ne wattasi'a ashara ta goma sha tara wasamina wasaniya wal ishiruna li muslim ta ashirin da tara da ta ainihin wato ashirin da biyu dukkaninsu al'imamu muslim ta sha tara da ta ashirin da biyu duk imamu muslim ne yi su wasa'iruha sauran ainihin ƙare-ƙaren nan duk da aka samu li ahmada a cikin ruwa imamu ahmad aka same su kama sabaka kamar yadda ainihin wato bayani ya gabata ina fata an gane za ka bi a hankali ne ka yi alamomi a wuraren duk da kake gani nakan yi haka amma saboda tsawon wannan hadisin ban tsaya na ainihin rarrabe tsakanin ziyada ta kaza da kaza ba Allah madaukakin sarki ya taimaka malam nasir din al-albani yace wa qad umitu inayatan khassa bi jam'i riwayat hadhihi al-qissa wa alfaziha yace hakika na bada kula ta musamman game da tattaro riwayoyin wannan kissa da kuma lafuzzar riwayoyin lima fiha min raw'atin saboda akwai daɗi a cikin kissar wa jalala akwai kuma girmamawa akwai girma akwai daraja in kana karantawa you feel great za ka ji akwai ɗaukakan musulunci saboda ka ji mace irin sadaukarwar da ta daga cikin matan farko wal ya akhudhal qari'u anha fikratan jami'atan sadiqa yace kuma na yi haka ne domin mai karatu ya samu ainihin wato tattaruwar tunani na gaskiya wanda zai ainihin bashi kyakkyawar fahimta a cikin wannan hadisi wa bidhalika tatimmu al-ibratu wal fa'ida da haka ne abin da ake so a lura da shi da kuma jan hankali da fa'idojin da ake fatan a samu za su tabbata. Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci Muhammad Nasiru Dinul Albani da wannan aikin wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ya sami kyautar sarki Faisal kamar yadda alkali Abubakar Mahmudu Gumi shi ma ya samu. Ma'ana kowa da irin abin da zai aikata na ilimi. wanda zai ba shi wannan cancantar wannan mukami da ainihin isa abubakar gumi suka samu ba mukami ne na siyasa ba ku kiyaye mukami ne academic prize ne duk wanda kaga ya samu wannan irin kyautar wata gudunmawa ce ya kawo a cikin bincike na ilimi kuma wasu gogaggun professors ne waɗanda ba sani ba sabo su ne 'yan kwamitin ka je kai ta yin abin da kake a duniya suna nan suna kallon ka ko suna nan suna jin labarinka kana nan wata ran kawai sai ka ji an kira sunanka cewa yau ka zo za ka ci kyautar sarki Faisal kyauta ce ta ilimi wannan kuma ta samo asali ne tun zamanin tabi'ai ake yin irinta a ajiye wasu kuɗi a ce duk wanda ya wani ƙwazo a ɗiba daga ciki a bashi amma ba za a bayyana maka irin ƙwazon ba tafi ka yi ta yi kawai tafi ka yi ta yi kawai misali akwai malamin mu a Madina alqali Atiyya Muhammad Salim asalin shi ba Masare ne bai san an aje irin wannan kyautar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba aka ce duk wanda ya zo ya ne wa muwatta sharhi sharhin da ba a taba mata ba a cikin masallacin nan duk wata a rinka bashi kaza kai shi da ya zo ya sanar ya ce ya sanya karatun muwatta ya fara karatu tiryan tiryan tiryan tiryan to kawai wannan kwamiti ashe sun sa ido akan ya yake karatun kawai sai aka nemo shi aka ce to shikenan yanzu an sa mishi kaza har ya sauke wannan ainihin sharhi to da yake mutum ne mai raha yace madalla yace kun ga sai in ƙara buɗaɗa sharhin kenan dan dade ina cin kyautar ku sai da yau muwaɗa sharhi kasar dubu kasar dubu to irin wannan kyauta ce ta academic Malam Nasiru Jidal Albani daga cikin dalilan da yasa ya same ta akwai wannan abu shine in ya ɗauko hadisi ɗaya sai ta bin littattafan hadisi ta bin littattafan hadisi yana neman idan ƙarin lafizza da ruwayoyi na wannan hadisin suke sannan ya tsaya yi aikin tace su da tabbatar da ingancin su sai ta harhaɗa su sai su ba da kyakkyawar ma'ana ta hadisin wannan ya shahara akan haka domin waɗanda suka gabata daga cikin malaman hadisi ba haka sukan yi ba su su sukan ainihin kawo hadisin ne ka duba ibn hajar haka yake in ya kawo hadisin sai kuma ya ce a cikin ruwa bukhari an ce kaza a cikin muslim an ce kaza sai ta kawowa a ƙasa yana ta biyo baya amma shi na sun albani ita wannan riwayar ta ainihin abu dauda wadda aka same ta sai ya dubi ina ne za ta shiga a cikin asalin hadisin sai ya saka ta sai zaman ka karanta hadisin sai kaga abubuwan suna ƙara fitowa fiye da yadda inda sai an gama waccan riwaya a kawo wannan a kawo wannan a kawo wannan sai zama yanzu kai ne za ka yi aikin haɗawa to ba kuma kowa ne yake da fasahar haka ba an fahimta jama'a wannan aikin babu wani malamin hadisi da ya gabaci Nasiruddin Al-Albani akan haka na ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya samu wannan kyautar sannan daga cikin dalili na biyu shine ya yi takhrijin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama kaf waɗanda suke duniya an tabbatar da cewa abin da ya kubuce mishi sai dai abin da hannun shi bai kai ba kuma sai aka ce ma aqalla wanda irin karanci ne ma nasu ma'ana duk wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya zauna ya takhrijin shi har littattafan da ba a buga ba sai je ɗauko littafin da ba a buga ba misali littafin ainihin garibul hadith na al-imam abu ishaq al-harbi a lokacin da albani ya ɗauko ya saka shi a cikin ahkamul jana'a a cikin ainihin sifatus sala ba a buga shi ba ko kana
kun ga wannan littafi
a lokacin da ya saka shi a cikin ya ɗauko hadisin a ciki kaf ba a buga wannan littafin ba da rubutun hannu da ya ɗauko ya saka shi a ciki to ire-iren waɗannan ayyukan na daga cikin abubuwan da ake ƙaddarawa cewa academically ma'ana a ilmance ka zo da wata fa'ida da ka sauƙaƙe wa al'umma masu neman ilimi wani abu shi kuma daga cikin dalilan da ya sa abubakar gumi ya samu wannan kyautar nake daga cikin dalilan ina kawo misali ne kamar da na kawo misali na nasiru albani ayan nan da ya ainihin fassara wadda take bayani dangane da halittar ɗan adam ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين mun halicci hanyoyi ko ƙofofi ko kafafe guda bakwai sama da ku sai Allah ya ce ba mu gafala ba game da halitta wannan ayan ka je ka karanta malaman tafsirin suka zo fassarata sai ce waɗannan hanyoyi guda bakwai da Allah maɗaukakin sarki ke magana to wasu hanyoyi ne a cikin sararin samaniya kowace sama ta ɗaya tana da hanya a cikinta sama ta biyu sama ta uku sai suka fassara da shi ne faukakum abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta mai sai ce a'a munasaba za a duba munasabar ita ce allah yana magana halittar mutum ne sai kuma ya dawo ya ce walakad khalaqana faukakum sama da ku sai ya ce a duba daga kwankwaso zuwa sama za a samu ƙofofi guda bakwai baki idanuwa sai hanci kunnuwa azzakari da dubura ka lissafa su suka yi bakwai sai ya fassara ayar da haka aka zaunar da malaman duniya suka bincika kaf suka ga gaskiya ne saboda tafsirin alkur'ani na daga cikin abin da ke taimaka maka ka fassara aya ta zama daidai shine lura da dilalatul iqtirani ayar a ina ta zo waɗanne ayoyi ke dama da hagunta surar a ina ta zo waɗanne surori ne ke kafinta da bayanta malau bakar gumi yana yin haka a raddul azhan ko hasidin idza hasada ce uwarka da ta haife ka ka san haka dai ka iya karatu ina fata an gane ba dan koyo ba saboda in yazo sai ya ce wa mawdu'u har ra'isi babban abin da surar take ɗauke da shi shine bayanin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wato tafsirin har yanzu bai samu wani ya zauna ya karance shi bane bayan abubakar gumi karantawa irin wadda ta dace musamman a waɗannan zamuna waɗanda mahasada 'yan mutsi-mutsin 'yan tsaki ƙyanƙyasa inji suke ainihin wato neman su rashin kunya game da tafsirin ina fata an gane kuma na daga cikin abin da ke taimakon su wajen rashin kunyar shine ne tafsirin mu'akkad ne ba kowa ma ke iya karanta shi ba saboda haka wani abin ka karanta ka ga baka fahimta ba sai ka ce wannan yahudawa ne suka rubuta da ya kasa karantawa akwai irin wannan shigantaka tuni wanda ya karatu kasar na ya san abin da ake abu ko abin da ka karanta baka fahimta ba ka ce wannan na yahudawa ne to muktasar ma na yahudawa ne kenan ko tunda muktasar ma yana da wuyar karatu Allah ya kyauta wannan ayar na ɗaya daga cikin wuraren da abubakar gume ya fassara sannan sai suratu zariyat wastami yawma yunadi munadi min makanin qarib yace wannan wurin kusancin da ake magana na wannan wurin ya fi ko ina kusanci a sararin duniya zuwa sararin samaniya sa'annan sai ainihin hubuk ayar hubuk wasama'i zatul hubuk malam yace abin da ake nufi da wannan hubuk ko haba'ik sune communication channels hanyoyin sadarwa wirelessly tsarki ya tabbata ga Allah ga sunan yau a kansu ne ake tura saƙonni na murya da hoto da kalmomi ga shi nan duniyar GSM ta fassara waɗannan abubuwan da Malam Bakar Gumi ya fassara na daga cikin abubuwan da malamai suka tsaya suka yi nazari suka tabbatar da cewa e a ilmance wannan abin daidai ne wannan shine abin da ake yi ba fata an gane shekara 60 da wani abu da ta wuce fa ko 50 da wani abu afwan tun 1962 ko makamantan haka malam abubakar gumi an ba shi doctorate degree wato abin da yake faruwa shi abubakar gumi ba dan siyasar bane da irin yadda yanzu aka je taro za a miƙe a ce wannan mai digiri kaza ne wannan yana da certificate kaza wannan da hayaniya ce abin da yake so menene kai za ka iya intaji a gani certificate da hayaniya ne ka taɓa jin tun da kake an ce Dr. abubakar gumi ka taɓa jin an ce gcon ko oon ko fr ka taɓa ji duk yana da waɗannan hayaniyar amma ba ruwan shi kawai haka zuwa ce abubakar gumi tun da kake ka taɓa jin imam malik ana karatun isnadi an ce haddazana imam malik imam darin hijira al-asba'i at-taymi al-bawla to na hayaniya ne na mutaakhirina duk inda kaga ana neman ciko to wando yayi yawa ne rama ce ta faru na mata an gani shine Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka jama'a kun ji waɗannan suna daga cikin abubuwan da a ilmance suke kai mutum ainihin wato ya samu kima ta ilimi a tsakanin sa'o'i na'am fabbal malam na'am na'am sau da haka in ka kirga su a tsanaki za ga sun zama bakwai da insha Allah na'am malam na'am na'am kamar yaya misali kamar yadda da dama za a ga wasu ba sa tsaftace bakin su da makamantansu eh da kuma yadda cututtuka suke yaduwa misali na'am hakan zai iya ba da damar a ci gaba da mutum ya tona ta ginin ya samu yaro a cikin baki ba abin da zai hana amma tambayar cewa cututtuka da sauransu da rashin tsafta shi malami wa ce mishi ya zauna kaca-kaca wannan al'ada ku ce ta hausawa kawai ta ga malami kaca-kaca shi ne ke nuna muku yana da daraja in kun ga ya wanke riga ku ce bai da imani shi ne kawai amma yaya za a yi kana malami ka bar bakinka kaca-kaca baki na wayi shi ne matsalar al'ada ce kawai eh wa alaikun salam wa rahmatullah. a azzakari kofa ce daban dubura kuma daban lissafa ga azzakari ɗaya dubura biyu an gane sai me sai ido sai ka ce uku sai eh, na hudu eh? sai baki na biyar sai me sai kunne shida sai me eh, bakwai eh. to a to ina zuwa ido kunne na'am eh ido a ɗaya yake kunne a ɗaya yake biyu sai baki sai hanci kaga hudu ko eh sai dubura sai azzakari sai nono nono kofan nono eh shine na bakwai eh kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan da muka gama jin abubuwan da suke wajibi ga dangin mamaci sai malam ya ce alfasul sadis ma ya harumu ala aqaribil mayyit abubuwan da suke haramun ga dangin mamaci ga bayani dangane da abubuwan da suke a shar'ance an haramta wa dangin mamaci su aikata su المسألة الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها yace haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta wasu al'amura waɗanda mutane suna yin su kuma ba su gushe ba wasu mutanen suna aikata su har yanzu idan wani mamaci nasu ko wani daga cikinsu ya rasu fa yajibu ma'rifatuha lijtinabiha wajibi ne a san waɗannan abubuwa don a nisance su wajibi ne a san waɗannan abubuwa don a nisance su fala budda min bayaniha malam yace to kaga kenan babu makawa dole a bayyana wannan bayanin nashi yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wasu abubuwa waɗanda mutane sun kasance suna yi tun kafin ya zo sannan kuma har yanzu mutane suna yin waɗannan abubuwa in an yi musu mutuwa to da malam ya ce dole ne a nisanci waɗannan abubuwan sai ce to amma kuma dole ne a san su to kuma ya za a san su to malamai dole su bayyana su dama na daga cikin abin da ke taimakawa barna ta faru ko kuma in ta faru ta ƙara zama shine idan malamai suka yi shiru dole ne malamai su rinƙai suna bayanin menene ya haramta menene ya wajaba menene sunna menene bid'a menene tauhidi menene shirka wannan aiki ne akan malamai wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu Allah ya alkawari da duk wani wanda zai baiwa ilimin littafi akan zai bayyana karatu ba zai ɓoye ba to duk wanda ya ɓoye zai haɗu da Allah kyakkyawar haɗuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye waɗannan al'amura waɗanda aka hana su na farko alifin anniyahatu mecece anniyaha sai ce wa huwa amrun za'idun alal buka kuka amma kuma ƙari ne wannan akan kuka ɗin domin kowa ya san kuka dai shine wanda in ma ka yi sharɓime na zubar da hawaye kaɗai wannan ba shi ake magana ba ko kuma ka yi wanda za ka zan kana ihu to wannan shi ake magana amma kuma da ƙarin wasu abubuwa kuka ne zai zo da birgima da zuba ƙasa a jika da cizgar gashin kai da gashin gemu da yaga wuyan riga ko fincike aljihu a jefar da shi to ire-iren wannan shine asalin liyaha qala ibn al-arabi al-imam abu bakar ibn al-arabi yace annahu ma kanat al-jahiliyyatu taf'aluhu irin wannan liyaha kukan mutuwa shine wanda ake a jahiliya kana nisa'u yakifna mutaqabilatin yasihna mata ne suke zama suna fuskantar juna wannan na kallon wannan wannan na kallon wannan suna birgima suna tokarin juna suna ihu suna bugun juna haka ina fata an gane wa yahsina turaba ala ru'usihim sune suna diban ƙasa suna watsa wa kawunan su wa yadribna wujuhahunna sune suna marin fuskokin su naqalahu al-ubbi fi sharhi ala sahih muslim al-imam al-allamah al-ubbi ya dauko wannan fatawa ta ibn al-arabi ya kawo a cikin sharhin shi na sahih muslim jama'a kun ji abin da ake kira niyaha kukan mutuwa ana birgima ana zuba ƙasa a jika ana majina komai kaga ya gwajibe to ire-iren waɗannan su ne aka haramta wa fiha ahadithu kafira akwai hadisai masu yawa awalan na farko arba'un fi ummati min amrin jahiliya manzo Allah yace al'adu guda hudu suna nan a cikin al'ummata amma al'adun jahiliya ne la ya hunna mutane ba za su bar su ba alfahar fil ahsabi alfahari game da daraja cewa ni ne wane dan wane jikan su wane watta'anu fil ansabi da kuma sukar nasaba kai kuma a soke ka a ce kai ba dan gidan su wane bane kaskantattu ku kuna da asali ne ma a garin nan والاستقصاء بالنجوم da kuma ainihin wato neman shayarwa da taurari a ce kai August na ruwa kai tauraruwa sarfa na ruwa ina fata an gani wanniyahatu da kukan mutuwa waɗannan abubuwa guda hudu annabi ya ce suna daga cikin al'adu na jahiliya kuma mutanen shi za su ci gaba da yi ba kuma za su bar su ba to a nan ko ya zama ummatul da'awa ko ya zama ummatul ijaba a zahiri ummatul ijaba ne ma'ana hatta musulmi da suka amsa sunan musulunci zaka samu suna wannan abu a yau zaka ga mutum yana ji da kanshi ai shine dan gidan suwani shine jikan suwani daga gida kaza aka auro uwar shi sannan sai kuma yana suka wasu cewa ko kuma suwaye ku ku ba kowa ba ne a soki mutum game da nasabar shi ko game da ƙabilar shi ko makamantan haka to sa'an nan sai kuma wannan bakar aƙida ta tunanin cewa tauraruwa kaza tana zubar da ruwa ina fata an gane to sannan sai kukan mutuwa to daga cikin waɗannan abubuwa kukan mutuwa yana da tsananin muni sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanni ya hatu da kukan mutuwa wa qala sai kuma annabi ya ce annaihatu mai kukan mutuwa in lam tatub qabla mautiha idan har idza lam tatub qabla mautiha idan har bata tuba ba kafin mutuwarta تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران za a tashe ta ranar alkiyama tana sanye da riga ta farar wuta riga ta farar wuta farar wuta ɗin nan barin ɗan yi mana bayani da hausa yadda za mu iya fahimta zan ɗan kusanto mana da abin ne idan ka dubi kwalin taba kwalin taba to a cikin shi akwai wani abu mai kyale-kyale haka wannan abin shi ne kama da farar wuta amma shi asali kama aluminium yake to irin wannan me kake tunanin aka cinna mishi wuta kuma to sai a ce riga ce irin wannan ta fito daga wuta wato tana narkewa tana makalewa a jikinka kama a ce kana saye da rigar leda sai kuma gobara ta kama ka ina fata an gane farar wuta ta farko kenan na biyu sai kama irin wannan shavin foda wannan da ake aski da ita ina fata an gane kun san cewa inda za ka sa ta inda gashi yake ta wuce adadin lokacin da ake so in ka zo za ta kwaya jikinka sai a ga shaidar kamar ka kone ko? ita ma ana ɗaukanta daga cikin sinadarai na yin farar wuta. Ina fata an gane, ina ƙoƙarin ne in kusanto muku da ma'anar ƙafiran. To duk wanda ke kukan mutuwa in ba ta tuba ba ranar alkiyama za a sa mata wannan wa bir'un min jarabin sannan da kuma silke na ainihin wato jarab shi kuma kamar ka ce na dalma ɗin ma'ana silke na dalma wato ka dubi ko a zamanance yanzu akwai riguna da ake sai gansu kamar na karfe ne musamman yan gayu bayan ya gama sa sai ga ya kawo wata riga ya sa haka wadda ita rigar kariya ce to abin da ake cewa a nan ga waccan riga ta ƙasa ta farar wuta sannan za a kawo wannan ta dalma kuma a ainihin sanya mata a sama abin da ake nufi da silke shine ainihin wato abin kamar ka ce garkuwa abin da an ka maka sara ko an ka maka harbi ko bulletproof ba zai taba ka ba shine asalin ake nufi da sulke bir ina fata an gane to anan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wallahu alam wanda duke kukan mutuwa wanda duk take kukan mutuwa in har bata tuba ba kafin ta mutu to ga irin nau'in tufafin da za a sa mata wanda yake su kansu wannan tufafin azaba ne menene wannan hadisin yake nufi wannan hadisin yana nufin kenan duk wanda ya san ya taɓa kukan mutuwa to ya marmaza ya tuba in ba haka ba wannan laifin na daga cikin laifuffukan da idan bai tuba ba za a kama shi da shi a ranar alkiyama ko da ya bari kun ga wannan laifin ba za ka ce shirka ba ne amma an kamanta uku shi da shirka don shirka ita ce in kai ko ka bari in baka tuba ba to sai an kama ka da ita to wannan laifin ma yana nuna haka na biyu a cikin wannan hadisi yana ishara zuwa ga mace ne saboda a al'adar larabawa mata ne suka shahara da kukan mutuwa ba a san namiji da kukan mutuwa ba don haka a hukunci nan sai hukunta galibi amma an ba haka ba wannan hukuncin to mafhumi ne kawai abin da ake cewa shine ne ba sharaɗi ne cewa sai in mace bace ita ce za ta yi kukan mutuwa a mata azaba ko namiji ne kukan mutuwa irin wannan da aka hana to azaba za ta kai gare shi Allah ya kiyaye rawahu muslim al-imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujallabi na uku shafi na arba'in da biyar wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin ainihin wato mujallabi na hudu shafi na sittin da uku min hadisi abi malik al-ash'ari a cikin riwayar hadisin sahabi abu malikin al'ashari jama'a kun ji wannan hadisi wanda yake tabbatar da haramcin irin wannan kuka na mutuwa saniyan hadisi na biyu wanda yake bayani dangane da haramcin kukan mutuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yace ithnatani fil nas huma bihim kufrun dabi'u biyu na mutane to kafirci ne gare su abin da yake nufi da kafirci anan wallahu a'lam butulci wulakantar da ni'imar Allah at-ta'anu fil nasab suka game da nasabar mutum a ce shi dan wane ne ko a ce shi dan bakan mace ko a ce shi ɗan ƙasƙantacciyar ƙabila ko wani abu wanda ya dangance shi wanne ya hatu alal bayyid da kuma kuka ga ainihin wato mamaci rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da takwas wal baihaqi haka al-imam al a cikin mujalladi na hudu shafi na sittin da uku wa ghayruhuma min hadisi abi huraira haka nan dai waɗansu malaman ma sun ruwaito wannan hadisi daga riwayar hadisin abu huraira ثالثا حديثي نأكو لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عند إبراهيم dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu saha Usama ibn Zaid sai Usama yayi fashe da ihu fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah yace laisa hadha minni wannan fa ba ni bashi wa laisa lisa'in haqqun mai kukan mutuwa ko mai ihu ko mai kururuwa ba shi da wani haƙƙi ba shi da wani dalili da zai sa ya kukan mutuwa domin dai alƙalbu ya hazan zuciya tana cike da damuwa wal ainu tadma sannan kuma idanuwa na zubar da hawaye wala yughdabur rabbu to bai dace a fusatar da ubangiji ba na'am Allah ya yi ahuwa zuciya ta damuwa ido na zub da hawaye amma ihu na fusatar da ubangiji don haka duk mai ihu lokacin mutuwa to ba shi da wani haƙƙi ba shi da wani dalili da zai sa ya wannan ihu rawahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya ruwaito shi a lamba ta 743 wal hakim da al-imam al-hakim a mujalladi na ɗaya shafi na 382 an abi huraira daga abu huraira bi sanadin hasanin da kyakkyawan isnadi ولفظ ابن حبان لفظ ابن حبان ليس لصارخ حظ kun ji yadda lafazin ibn hibban yake mai ihu sarih mai ihu wanda yake kururuwa to ba shi da hazzun ba shi da rabo ba shi da rabo wato kamar ba shi da rabo a lahira jama'a kun ji ainihin wannan hadisi rabi'an hadisi na hudu daga cikin hadisan da ke bayani dangane da haramcin kukan mutuwa an ummi atiya daga ummu atiya wata sahabiya ce ake ce mata ummu atiya wato uwar kyauta saboda kyauta na daga cikin sunayen da larabawa ke sawa sannan kuma annabi ya amintu da shi kuma ana sanya wa maza ana sanya wa mata za ka ji atiya mace za ka ji atiya namiji ɗazu kake ji nake faɗin wani malamin mu alƙali ne atiyatu muhammad salim atiyya to ya halatta a sanya wa namiji ko a sanya wa mace ikon Allah kaga Hausawa ma sukan sanya wa namiji kyauta sukan sanya wa mace kyauta to daga wannan mata uwar kyauta qala qalat ita uwar kyauta tace akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma albi'a al ma'aku ma albai'a yawa ma albai'a alla nanuha manzon Allah ya mana alkawari a lokacin mubaya'a da muka je tabbatar mai da musuluncinmu kuma cewa mun yadda shi ne shugabanmu ya mana alkawari karni kuka da mutuwa in aka kin musulunta e za ki bi addinin musulunci e kin yadda babu zina e ba za ki kai dan shege gidan mijinki ba e ba za waɗannan alkawura to sai kuma ya ce to banda kukan mutuwa kin yadda eh to shikenan an karɓi mu baya aki ma'ana ta yi signing in kenan to amma me ya faru ta ce fama waffat min namra'atun daga cikin mu babu wadda ta cika ta'ani min almubaya'at daga cikin matan da suka yi mubaya'a ba wadda ta cika alkawarin ta game da kukan mutuwa illa khamsun sai mata biyar na farko ummu sulaimin kunji ummu sulaimin the great woman babban matan nan mai daraja ummu sulaimi ta cika uwar anas wa ummul ala da ummul ala ita ce ta biyu wadda ita ma tun da ta yi alkawarin ba za ta yi kukan mutuwa ba ba ta yi ba wabnatu abi sabra imra'atu mu'az da kuma ibnatu abi sabra matar mu'az dan jabal kun ji nawa kenan uku a wabnatu sabra ko kuma da ibnatu sabra wa imra'atu mu'az da matar mu'az kaga hudu kenan to in ka hada da ita ummu atiya su ne biyar kenan ina fata an gane na ɗaya ita ummu atiya na biyu ummu sulaimin na uku ummu ala na hudu ita ce ainihin wato ibnatu abi sabra ta biyar kuma ita ce imra'atu mu'az to tsakanin ta hudu da ta biyar din ne shakka ta zo game da riwayar shin mace ɗaya ce ko kuwa mata biyu ne ma'ana ibnatu abi sabra daban sannan matar mu'azu daban ko kuwa ibnatu abi sabra din ita ce matar mu'azu idan ibnatu abi sabra din ita ce matar mu'azu kamar yadda lafazin shakkar farko ya zo to matan sun zama hudu kenan amma in ibnatu abi sabra ita ce ta hudu matar mu'azu ita ce ta biyar duk da ummu atiya to kaga babu shakka kenan wallahu ta'ala a'lam رواه البخاري الإمام البخاري شرويت وأن حديثي أتكم مجلدين أكو شافي نتري دتلاتين دبقوي wa muslimin da al'imamu muslim a cikin mujalladi na uku shafi na arba'in da shida wallafzu lahu lafazin da kaji malam ya kawo lafazin imam muslim ne wal baihaqi haka nan baihaqi ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu shafi na sittin da biyu wa ghairuhum da waɗansu malaman wato yadda malaman hadisi suke zaɓar lafazi wajen kafa hujja ku kiyaye a nan ba ƙarfin inganci suke dubawa ba don haka za ka ga a can hadisin ummu sulaimin dogon hadisin can bukhari da muslim sun ruwaito shi amma lafazin da malam ya kawo kuma sai kawo lafazin al'imamu abu dauda a tayalisi a cikin musnad me yasa na farko ana duba ai shi ma ya inganta to amma abin da ake dubawa yake sa ake fifita lafazi shine wanne ne ya fi bayani bayan ya inganta wanne ne ya zo da sauƙin bayani da kalmomi jami'ai waɗanda za su haɗa ma'anoni su fito don haka kaga a nan gashe ce bukhari da muslim suka ruwaito amma sai ce lafazin da ya zaɓa ya kawo lafazin muslim ne don a nan ba ana fifita inganci ba ne saboda asali dai kowanne cikin biyun ya inganta to yanzu za ka iya zaɓen kowanne ka ainihin kawo a littafinka amma wajen tahriji kuma dole sai ka gabatar da wanda ya fi inganci daga cikin malaman don haka yace bukhari da muslim da bai haƙiyan ma sai yace lafazin na ainihin muslim ne alhamis ko khamisan hadisi na biyar an anas bin malik daga sahabi anas dan malik sahabi anas dan malik yace anna umar ibn al-khattab lamma ta'ana lallai umar dan khattabi yayin da wannan mutum ya soke shi haka za ka fassara wurin lamma ta'ana sanda wannan mutum ya soke shi awwalat alaihi hafsa sai hafsa ta kuka kawai ma'anar shi kenan wannan amma in ba haka ba asalin haka ce al'aun shine irin kukan da kare yake yi shine ba wuce yake kira molo in kare kuka sai a ce ga kare can yana molo to irin wannan kuka da zaka ji ya ainihin wannan irin kuka haka to irin shi ne hafsa ta ce wannan kuka lokacin da ta ji an soki mahaifinta faƙala sai umar ya ce ya hafsa ya ke hafsa ama sami iti rasulallah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kulu baki ji manzon Allah na cewa ba ne almu'awwal alaihi wa azab wanda ake wa kukan mutuwa zai sha azaba kina matan manzon Allah jama'a kun yadda malaman farko suke Allahu akbar kar ku manta wani karatu da na taɓa yi yau kamar shekara kusan goma da ta gabata na sa wa kasusuwan umar kasusuwa biyar ne kasar ɗin farko ka je ka neme shi wanda shi da farko muka yi mai take da rayuwar magabata game da zaman iyali sai na umar ya kintsaye da ya samu hafsa yan shahar gida ya zaunar da ita ne mata nasihohi yana jawo hankalinta haka malaman farko suke kuma su ɗaliban farko haka suke da jin magana a nan ba sai an yi panic ba ba sai an yi hayaniya an yi ashar an ɗaga murya ba dubi yana kwance ne cikin jini sai ya ji ta fashe da kuka sai kira ta jibiyar da yake magana da ita ya hafsa ama sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu baki ji manzon Allah na cewa bane al mu'awwal alaihi wa anhu wanda ake kukan mutuwa zai sha azaba wa awwala alaihi suhaib haka suhaib shi ma ya fashe da ihu ya kulu ga abin da suhaib yake cewa wa akha wayyo dan uwana umar وصاحبا ويو أبوكينا عمر فقال عمر سي عمر يتي يا صهيب هبا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب baka san cewa wanda ake wa kuka ame mishi azaba ba abinda wannan hadisai ke jan hankalinmu jama'a shine ne abinda bahaushe ke cewa ko rai ya ɓaci kada hankali ya gushe duk halin da kuka samu kanku ku tsaya ku yi nazari me manzon Allah ya umarni a wannan halin jama'a an fahimta ba wai hali ya zo ya same ku sai gaba ɗaya sai ku manta da sunna wai kuma sai kun dawo cikin taitayin ku ba sarki ya tabbata ga Allah wannan kuskure ya taɓa samun umar shi da kanshi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu umar sai ya ruɗe ya fita daga cikin hayyacin shi ya zare kan sakalin shi wato takobin shi ya ce wanda da ya ce manzo Allah ya rasu sai na yi mishi kaza da kaza ya ce manzo Allah ya tafiya gana da Allah ne kamar yadda annabi Musa yake tafiya ganawa da Allah to ka gani Abubakar ya zo cikin natsuwa ya ce Umar sauka daga kan mimbari Umar ya sauka na ce maka yaki na ce maka ka sauka yaki yadda za gane malaman farko suna da natsuwa ba sa irin wannan kokowa da kuke a masallaci ya ko ahlus sunna izaliyun ina fata an gane madadin ya kama shi da karfin tsiya ko ya ce dan agaji ku sauke shi a'a sai ya rubuta shi ya hau kan mimbar ya kafe ya zara takobin shi yana muzurai ya tsara mutane a masallaci da ya gara kuka sai kanka kai ma ka biya da sun ce a to ya za ka yi abubakar ya zo ya ce sauka ya ƙi na ce ka sauka ka sauka ya ƙi sai abubakar sai ya tsaya a ƙasar mimbarin ya fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da ya gama khutbatul haja kaf sai jawo aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin abubakar na fara jan ayan nan shikenan sai jikin umar ya sanyi sai ga takobi ta faɗi sai ga umar ya sako haka ake yi a lokacin shaidan ne yake kokari ya bullo da wata aƙida domin da wannan tunani na umar an bashi ya tafi a haka da shi ke nan sai a ce ai manzon Allah ba mutuwaye ba je ka sami yan bid'a yanzu cewa suke manzon Allah ba mutuwaye ba cewa suke ya faku ne ya faku ne in ba dan ya faku ba yaro kaza ma ta yadda a yanka ta ha kai jama'a ƙarya ne wallahi wallahi manzon Allah rasuwa yi domin rasuwar ba na ƙasa bace Qur'ani ya ambata hadisi sahabbai sun ambaci ya rasu sannan babban mawakin shi alfazazi ne yake cewa walau kanat dunya تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا ba wani na dawwama a duniya da manzon Allah yana nan dare da ya wanzu ashe kenan manzon Allah ya rasu wannan waka an yi ta bayan rasu manzon Allah da shekara 800 alfazazi al-gharnati ya kamata jama'a ku gane hakikanin al'amari cewar manzon Allah ya rasu ba aibi bane ba aibi bane domin abu ne na tabi'a Abubakar na jin wannan aya shi ke to haka idan hali ya faru jama'a so ake kowa ya natsu ya shiga cikin taitayin shi kar ku zo ku yi abin da yake daga baya za ku yi nadama amma da yake sahabban su ma mutane ne ɗabi'a ta kan fusge su amma in ɗabi'a ta fusge su sai a samu wani sai ya ƙoƙarin dawo da su shine yanzu nan ga hafsa ta fashe da kuka shine ubanta yake cewa haba kina matar manzon Allah hadisan da ke fitowa daga gidajen ku kuma baki ji manzon Allah ya ce wanda aka yi kukan mutuwa zai sha azaba ba baki ji haka ba haba suhaib baka ji manzon Allah yana cewa kaza ba me yasa za ka yi mini kuka wa fi riwaya a wata riwaya Umar yace innal mayyita la yu'azzaba bi ba'd buka'i ahlihi alayhi shi mamaci fa ane mishi azaba da wani sashi na kukan dangin shi da suke mai ku kiyaye wani sashi don haka ba kowane irin kuka ne yake jan azaba ba wani nau'in kukan ne yake jan azaba wa fi ukhra a cikin wata riwaya fi qabrihi ane mishi azaba a kabarin shi bima niha alaihi saboda ainihin kukan da aka yi mishi ina fata an gane ma'ana kukan da aka yi mishi yana ja mishi azaba a cikin kabari akhrajahu al-bukhari wa muslim al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa siyaqu lahu lafazin wannan hadisi da aka ji na ainihin muslim ne shine ad-damir ya'udu ila aqrabi mawsufin ko aqrabi ismin kama yuqal wal bayhaqi al-imam al-bayhaqi ma fitar da wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na 72 zuwa 73 wa ahmad da al-imam ahmad sai malam nasiruddin albani ya ce rakam to wannan ita ce maganar da ɗazu na jinkirta ta ban bayyana muku ba wancan musnadul imam ahmad ku kiyaye nasiruddin albani kafin ya rasu sai da ya mishi rakami sai da ya mishi afwan sai da ya mishi fihirasa sai da ya mishi fihirasa wadda za ta taimake ka wajen gano hadisi kaza ko kuma ainihin hadisin wane ko wance yana wuri kaza amma a nan yana faɗin shi ne tare da ainihin lambobi ishara akan kenan ya samu musnadul imam ahmad wanda yake da lamba banda wancan wanda yake mai mujalladi shida an fahimta jama'a to har wa yau dai lambobin da ake wa littattafan hadisi ku kiyaye sukan sha bamban ba irin lambobi bane na ayoyin alkur'ani lambobi na ayoyin alkur'ani tun zamanin sahabbai ne aka yi shi yasa ba wanda ya isa ya canza amma lambobi da kake gani cikin bulugul maram ko riyadu salihina masu littattafan ma galibi ba su suka yi ba kamar ibn hajar bai yi wa bulugul maram lamba ko kwaya ɗaya ba malamin da ya fara bulugul maram lamba shine malam hamidul fiqi to in kana duba waɗannan lambobi wani lokacin za a ga sun sha bamban da lambobin da ke cikin nuskar samir ko lambobin da ke cikin nuskar bayyoni ko wata nuska daban saboda haka in malam ya ce a duba hadisi kaza lamba kaza in ka je ka duba baka gani ba a wannan lambar kar kai saurin cewa babu sai kai kokarin duba ina hadisin yake a cikin naka ainihin bugu Allah ya taimaka a cikin lamba ta 268 da lamba ta 288 da lamba ta 289 da lamba ta 290 da lamba ta 315 da lamba ta 334 da lamba ta 254 da lamba ta 386 min turqin waɗannan ainihin wato wannan imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban an Umar amma dukkan hanyoyin suna tikewa ne akan Umar mutawwalan wa mukhtasara wasu hanyoyin suna da tsawo wasu kuma suna zuwa takaitattu a cikin riwaya Imam Ahmad din kenan wa rawa ibn Hibban amma shi ibn Hibban shine ya ruwaito fi sahihi a cikin littafin shi as-sahih lamba ta 741 qissata hafsata faqat qissan nan ta hafsa to shi ibn Hibban shi ita kaɗai ya ruwaito kisar rasuwar hafsa amma sauran littafai bukhari da muslim da bai da ahmad su sun ruwaito hadda kisar kukan wannan sahabi suhaib allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda sadisan hadisi na shida daga cikin hadisan da ke bayani dangane da rashin halaccin kukan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi mamaci yana shan azaba saboda kukan da dangin shi ke mishi wa fi riwaya a wata riwaya almayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaihi mamaci yana shan azaba ko ana mishi azaba a kabarin shi saboda kuka da ake mishi akhrajahu shaykhani al-imam al-bukhari da muslim su suka ainihin wato fitar da wannan hadisi wa ahmad haka al-imam ahmad min hadisi ibn umara a cikin hadisin ibn umar والرواية الأخرى لمسلم ɗaya riwayar da kaji malam ya ce wa fi riwayatin almayyit yu'azzab fi qabrihi to muslim ne yota wa ahmad wa rawahu ibn hibban da muslim da ainihin wato imam ahmad so suka ruwaito ta shi kuwa ibn hibban ya ruwaito ta ne fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih min hadisi imran ibn husayn ta hanyar hadisin imran dan husayn a lamba ta 742 نحو الرواية الأولى ودت بيد رواية فرقو إتتي إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه مسلم كما شي رويته الميت يعذب في قبره بما ميه عليه kaga anan ta zo da lafazin kabru a can ba ta zo da shi ba a can ta zo da lafazin ahadu a nan ba ta zo da shi ba wannan yana daga cikin abubuwan da muke ishara a ɗazu yanzu haɗa waɗannan riwayoyi shi yake bayyana maka na farko dangin shi in suka yi mai kuka yana shan azaba a kabari sannan kuma ga riwayar da za ta bayyana cewa a kiyama ma za a yi mishi ainihin azaba sabi na bakwai man yunah alaihi wa addab bima niha alaihi yawmal qiyama wanda duk aka yi kukan mutuwa to za a yi mishi azaba sakamakon kukan mutuwar da aka yi mishi a ranar alkiyama a ranar alkiyama zai sha azaba a kabari zai sha azaba to za ka ji malam zai zo ya tantance yaya ya kamata a fassara wannan hadisin shin azabar a kabarin ne kadai ko a kiyamar ne kadai ko kuwa azabar a kabarin ne da kiyamar wannan magana ita ce daidai zai sha azaba a kabari saboda dangi sun mai kuka zai sha azaba ranar alkiyama saboda dangi sun mai kuka mun fara amsa wannan ne a gurguje na biyu ta iya yiwa ka ce a to me laifin shi shi ai ba shi yayi ba kukan mutuwa haram ne wanda ya kukan mutuwa in ya mutu a azabtar da shi mana me yasa ba a yi wa shi wannan din malamai suka ce na'am in har kasancewa danginka na daga cikin mutanen da ke da al'adar kukan mutuwa to ya zama wannan yana daga cikin wasiyar da za ka yi musu cewa in ka mutu kada wanda ya maka kuka to a wannan halin in kai shiru ba kai irin wannan nasihar ba in aka yi maka to shine azaba za ta je gare ka amma in ya kasance kayi wannan wasiya sannan aka zo aka yi to wannan ka kubuta daga ainihin azabar Allah wannan ita ce hanyar da malamai suka bi domin a samar da mafita game da ayar da take cewa wala taziru waziratun wizra ukhra wani bai daukan laifin wani yaya wani zai yi kuka a nan duniya wani na can lahira ya sha azaba ko kabari sai aka ce sai inda sakacin wancan din ko kuma da umarnin shi domin wasu umarni suke da ai musu kukan mutuwa kamar yadda wani ke cewa idza mittu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya aljayba ya yabna ya umma ma'abadi yana cewa matar shi ya ke matata uwar gida idan na mutu ayi kuka sosai ayi birgima a yayya da riga saboda jama'a su san kaunar da kike mini eh wasiya ta kenan gare ki to yanzu kun ga wannan mutum da yake wannan wasiya yanzu ya yi umarni da wannan mugun abu to za a yi mishi azaba to haka kuma wanda ya san dangin shi na yi bai hana su ba shi ma za a yi mishi azaba Allah madaukakin sarki ya taimaka akhrajahu al-bukhari wa al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi mujalladi na uku shafi na 126 haka muslim ma ya fitar da shi a mujalladi na uku shafi na 45 bai haƙi ma ya fitar da shi a cikin mujalladi na hudu a shafi na ainihin saba'in da biyu haka nan al'imamu ahmad a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ainihin arba'in da biyar zuwa ɗari biyu da hamsin da biyu da ɗari biyu da hamsin da ainihin biyar dukkan waɗannan malamai sun fitar da wannan ainihin hadisi da waɗannan lafuzza da kaji in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi inda malam zai fara tattauna waɗannan matsalolin da a gurguje na bi ainihin wato na amsa mana matsalar farko ita ce shin azaba a kabari ne ko a lahira ko kuwa duka matsala ta biyu yaya wani zai yi kuka a wa wani azaba na yi marmazan na amsa mana wannan ne don su shiga cikin wannan karatu da kasar da ake ɗauka wanda in an zo kuma za a karanta da lafazin da malam zai rubuta insha Allahu ta'ala a amsa Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a za mu saurara anan muke fatan insha Allah ta'ala mun yi addu'a an tayi sai kowa ya dan saurara akwai sanarwa da zamu ta kaitacciya ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik